بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب سكونا ونشوى ذنب زنكينا يا فيل يقول ذنب اتيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم idan babu ne ba za yi tibojin na jitoci ta annabi muhammadu tibunan sallallahu alaihi wasallam mai waga musulmin dorin ji kokarin rufe zasa na biye tiya bojin na jauna da page 85 bojiyan tuwaniti ya ce rabo ya gada na kubo zai al'adalu a nabide mai ga adalci na ke adalci a layin doro a cibiyar goyi na a jiyan doro kin da goyi na soce gangani ga yanabi muhammad mai suratu shura ga falizalika fado wa sake gaben ne ga izawan gishi wasu maulau ko giki ne tiye na ijon foro bai na kama omid lotun kendo na ijon foro na wala tattabi ahwa ahun galami tuye ne bayan bayan kafirin na jinama galami tuye ne bayan bayan zawan gishi na jinato igau jinan وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم غاغا وإيمان جين غن بلتافي نتوشي جيها ولي بنوشي أنبا نجيشي وزني وأمرت توشي مجوفور لأعدل بينكم غودا غورو غدايبو بجادرشي غدايبو نغاي محل شاهدو annabi ya ga ya lumma jikiri su kujin furogon mujahadar cinan Garabuna wa rabukun lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhil masir hadis ne u bayan adalci jiya nabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam ga hadis yana na aisha na na aisha ga anna quraishan ahammahum shahmul mar'atil mahzumiyya allati sarakat al'amar yanzu na yi mazumiya ci ya kure shi ci guda teto ya na zaku ya wuta cabu zagin na mayayi hukunci ya yi masu kun alaza bagba kindu na ƙor'anu gana asariku wa sariƙatu fakta'u aidiyahuma jaza'an ma kasaba na kala min Allah wallahu azizu hafiz. zagin na yi yana shi ci fewa ya kpari na da alamarin na tafi na ɗagon zakon da ta can a gammaci na ya ci ya mu ci ko asia wai fun musamman za ta yi zuwa wani ji taimako na kya ji faru no ne ga waju wuce ci shi na wa gammaci na ya masiban na wani ugan gani bai wina ka da wayi za laifi ka da wayi za dide ya zakon da wadda na a fi wa ga kan wayo don na gaji faruwa ya zagi wuce kwanan sahaba ne kuraishi ci ci fai ji shawara a ga wa yi kallin fiha rasulullah alamar yin hukuncin haddi na cikin zage wadanin mashi za ku da nan za a wa lalakiya bayan alamarin nan za a ganga wabe cici tsokwaya alamarin na wulu da yau a fagar bayan zagin na yau a gaba gwama za a giki yau nole ga kendo da alamar mariya efcc je lotu nigeria da na o je ga zan ci suna ya latu la ta ci zai yi ne no na zanduro na yuna ko za kwenki ja fewa ina e ga alamar za ga da gwaya na misali ademi ne za son bayan tishe nigeria na ga jafaru isa nole ga za son bayan shugaban kasuwa amma ya bu adalcin mini zai ji yiwo ya kaya kun shiga ya waje ci jikin da bauta ba na amma wuye ga eboki ba adalci ezo ci na da adalci a nan da ya ga aji kokari ana ga fi amma sun nuna tace zai ji ji bincike ba ne zai ya kaya to a shiga yi waye to zai tsoba wani to zai tsoba wani ba yegiwe to zai ji yegiwa yana wadda ya yi tishi hukunci shi da gobe ko alikali ji hukuncin ni bayan za ta gannan yawa ma alayin waya ta fi ma na jadarci to kure shi shi fewa ga lalamarin na na cici zage na alawa ta fi ibo e za ko ne wina fokalu wa man yajtari wa alai illa usama bunu zai. a tsobe da yana gaza ya da annabi sallallahu alaihi wasallam je da bai ga ile guga ga washi tuku nan gai usama ya ge zai da usama na annabi ya bu sarawi gala jaju ya ga hibbu rasulullahi zabwe ci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bu babau zaid na yi wuce farko na kamsulunci gwada a ci ga annabi ke yabo ya musa ya ginna a sai da ya ga ya ga uzuri hadda Yi yimi gici uye bogan egi gici uye bogan ziwon shi tukpawon zanne jiga ja tufi za kojo to gala awa gani bai usama ya gudu gagan gani da nabi sallallahu alaihi wasallam yau fakallama usama usama da wani sai bayan tuci sako fakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan wani gambe tuci sako ya gufa bin zagin na annabi fega zanbe usame ga a tashfau fi haddi min hududillah wa ya ga wa dagwa fi dokar da cimini dokai su kujo ina su ko ga ji na dana wa maga na tsohuwa ga ji na dana no ne ga buje boyutuna wa boyin na lati ce ba haki tsoce sun makama fahtatoba annabi fe na kin fe ya hutuba ji fe ya gani gabe zawon gijin ga ya hutuba ji zawon gijin wazi annabi fe ga gadda jamajin ga innama ahlaka allazina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim da'if sharif tarakuhu wa idza saraka fihim da'if aqamu alayhi alhad ngai na tazasoji fina ina yi bayan alaka na Kando ro na zawo ci ko ga yi ta ca na tara ko a ji hulu ba a ji haddina shari'a bai bai yana amma wayi talaka zai je zanduwa na zai yi yando da kimba na yi yawon a kamo alayhi alhaji ujin haddi ke gana su kowa na biyan ne gala so ci ji jaman do ci ji alaka ibubajin mena fejina wai mulla mishi kuci gan لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سركت لقطعت يدها رواه البخاري ومسلم من شكوتي كان بتوشي تدي فاطمة يجي محمد صلى الله عليه وسلم نقول إيه يجي زشوشي نونا نيجو باتا أدي دو جبا بوانا وغاي تشالي تباتو ngato da fatima na yi giwuna e giwuna wuke yi nan wuyi gini wuye gwaga ta ci giwujo hajjenu da boyi ku fasi mana gadda hazu gebe yi sai hudu gwabba ke ndo na soci ji foro na ke ga yawayo wayi tishi wasu da su kwai ba adalci jau ga ga wani za wani shi da ji biyu awa ga yin nuji faruwa wugaji wagani a musamman alikali ji na wani a kuga yi giyo jibe a wakan nuci a kuga zatson bawa jibe kan nuci waga cale ga yawa yayo ji shari'a kendo na ana wake bai su kwai wani ya talaka jau zai ji wajen dangi bondoro yana waje jiya waje kendo gwaina amma zai ji gaje na kawai ko zai je za wuce ko bana gada bai bawai waje kendo mafiyana to da mini asari wuci ko na alikali zai da yake bon e wani zai daidai ga da da alaka mai za wuce kondo ci bai wuce abin wa alfurma bai wuce mujiya to ga alfurma jiya yi je joni amma wasu a ga da ta gito ce fukiya mai ngana ya ko wuce shi zo sarawai ni za pata nga bala ga kawa da to ilimi wuzo wo madde gbe hadalci ja ga go sa wuce ba ga go salika dan ci ba kacha laka a ta ga wadi rayuwa su kuti be kiyaci ne ki hadisin ne lawiyo adalci annabi sallallahu alaihi wasallam ega eh kendo na qur'anu gugu ya naga wa umirtu li a'dila bainakum ajmi foro ga jadalci ga dan yabo to yi da jadalci mun shiga da nan annabi gugu dirin nan bando cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mugamman ya'dil idza lam a'dil kabi jadalci za ji hadalci hadisi da yake wuba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zadar ciwo wani ga hadisi ya abu sa'id al-khudri ga ga lokacin da ci abi afe ga da abogan betu ci sokwe annabi ga duke ganima ga yi ganima na di ekwen hunaine wani sahaba jindile kun sarawai iza ba gina ga zulkurai waisara na daga kabila kabilayen tamima ofe ga gangata yi sakwai ya kuna nabi muhammadu gaya jamaji fogana ga aidil jadalci ya wato ji sako jadalci bayana wa gana annabi fai goga wailaka fulani mai ya'dil iza lam a'dil za jadalci wa kami jadalci alam sai sayyidina umar fega taru ba wucin ga izan li li fali adriba unuqa ji izini ami bila gaba ginnan cifatu be gannanu gabe baware ya izini lawu a anabi fega ga la miji izini yawa gawo ma amma shi tuko yau inna lahu ashaban yahkiru salatahu ma salatihim وصيامهما صيامهم يملكون من الدين كملوك السهم من الرمية يخرجون على حين فرقة من الناس رواه البخاري annabi sallallahu الله عليه وسلم ya zaba ginna wa bedje jemma ya jemma ga shi ya galle sallah ya ga sallah ya gbaye ya galle ya yake bai fi azume ga azume ya fi na gbaye amma ya zaja yau na ja zon adini wa kendo na ikpa bisani zutanci wani ya zaji ma yau ya kuro juna la hini furkati minan na a sai titiya lokaci-lokaci ya ji shi lafiya da ya ya zufi sai da gira yi shi. zan na shiga a eh, yi ga kawari jau zai yi asali a zuwa to ya zushi shi ga ajin adalci a jika zabi a yi nan zulku wai tsara a tamimi ga ya salimu ko haram ga da wani boko haram asali gane na musulunci zai caba na gane na a daji ya wai zoci je muna ki da kawari ji kan doro ya zoci da ya daga biyar Izoci ciji idan na ta a gya mutunci a ya aibu ji kaka yana asali wa da wani biya wuce jama'in musulmi shi iza ba gin na gaban zalo ba na sallallahu alaihi wasallam hujjadar ce bayan kuwa hunaini ne gana annabi magunga ke dai ka wuce hadalca za a ji hadalca ke ga yawayo annabi muhammadu ya za hadalci yau ga yi na adisun ne lawi na sai boji ne guwaci mini bojin shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a da tahammulul adha alagwa za wula hakuri wuji. an yi yagban wula hakuri wuji. wanda mini sifa wuce koya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nga wala man jiga etie boji guru pata nga ikiyo ratwa mudamini ubu achigaga ajiwe wala hakure oji mudamini ya etie boji wangi achigaga esanki mawuza wangi ya fe unuye beza wangi ma pata iti diwe one ugwa gewani de boji wangi na wala gutso zandwa ala tsoma wa haƙuri ji zanna gawanyi zanna yawon aibu zanna biyomi zai muka wani wa turiya ba ta yi ci boji wani gini gane wani domin ni boji shi yana na biyo wani ji haƙuri gan ya guna ji latsu ba na bari shi wani to hadisi ne wuwan ga wuce na wuga hadisi ya ana bini malik ana bini malik ga kuntu amshi a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da fe mi fe dazan gani bai tushi sakwai fondoci wa alaihi burdun najrani annabi da da gondo ce. na jiki ya najrana wani galizul hashiya ya biwe wani lekuma mai suni lekuma na ga na biya ce ikpafo wuce na wata musamman ga fadrakau a arabiyun zaba zuman da cife be ufe lagwasu nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faje bazahu bi rida'ihi jabzatan shadida idina na bi hake kpana fe jimba na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kabo ya fe yi ba ga hata na zautu ila safati a cikin rasulullah sallallahu alaihi wasallam har mai cire lo ba kwace a nabi muhammadu fahimci kad asarat biha ashiyatul burd min shiddati jabzati alama ya jijin laticin na jeki na je debate annabi na wọn ti kwana wọn di tasiri wọn wà bú patio wọn wà bú pàtíò sun maka zaba zuman na sai ga zumanin lotun ya guguke na bi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ga ya muhammad murli mimma lillahi allazi indak ewe so ko na dabi onye na ga hakkin jama'a na je laya wasu shi ya zakana bi ga ya ga laya ne ja foro e wasu kuna dabe wani na laya ne alaya ne a'a oh, wani wayo kewa jijina amma kiya nabi sallallahu alaihi wasallam jo faltafata ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi je je ci zaba ginnale thumma dhahik mure ci ufe masa etuma sun ma'amara lahu bi afa na biga yan wurewa na layu mini arziki na daga bai yi na wani shugaban kasa arziki kin bata ya gura buda a'a na yau gwaye kiyo ya annabi ja kuri shiga labun su in ji gula su annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa bau na wani ji haƙuri biyan guna maki da halatu bugu jama'i musulmi ji wale zai kando ci fela gutsowai ta ci zai je yi wani ta ci zai je tukunke ba bai yi nan ta ci iyali ojo ta ci yage ojo amma wa bai wani akuri akuri nufi sinuwai mai tushe ako ebe eh, rayu mai mawa sai ya gobe ni ci mini bojin shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhayawu zai nabi dai zai sarawai amma ga waga ke zai musulunci wo waga kulukun ya a ala tarki kulli kabe na ji laza lutu sakpa wani lọ́lẹ̀ ọgá dẹ̀sùn yìí tó sapapá tàwà fẹ́ yàtọ̀ ya yàgbà sun jíza jù ẹgbẹ́ sún ya tíwó ta fili wa ja kwagiyin tu giza jula da kata wa ja ko da tabariki soje fiya wa ja giza wangi bata ya ja giza wangi woti bi na kun eti gama na wa ja zai gadda bai zai tu safa pata wa ya lo yawa wani mutunci zai da doyi wa ya ja wo na da zandoro fele wa ya ja wa ya ja to annabi sallallahu alaihi wasallam ni boji na sokotura bai na yikiyo alhayawu zai hadisi da nan ne uwa ga wuce na a abi sa'id al-khudri radiyallahu an قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد عياها من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يقرأه عرفناه في وجهه رواه البخاري abu sa'id al-khudri wuga su kube bayuyu ga nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi zanen jesu ga zagi a to yi gi su gine na na ga wace ga in su yi gayin na bai ajade su yi sarawai ga zuye na so ci to a nabi da bai yi na wace ya gin zagi na yi na na da haidira ha hidirin ga yi kata ba da allah ji larabawa ji dai kata ne laya jaji egi zagije aga igma bere ele fikata ni obe najia ego zinyo udie zunye ga alazra egi entugi na tsoda katata ku wani wula lomi ba ne wani ga oke ga zagi ada ni ba cagi shi ma zunye na dabiwi na wani da feshi su mashi nga mala mu da yin tsuge wani zan da ile ya wani bai tarbiya da nan amma ga wale wa daya wa gima wale abin bai tafi ya gibe shi filiyo dole zuye na gala kya mu zuya ke zuye da bobe gogo giyan su gize a ga zuye ya sarari ga malaka wa ganya ga waiwawa ne wasu ya ga ebo zuyo amma yi nan nan dole ga an sai tija zuye wuce lakiya wai ne fata wa kawo sika ya ba i love you i do pata zuye shiga da bawa so ko don zai yagi musulmi shi ibn azmi ya wa da wada yagin zage kai yagin zage da su ya je tan fasha ne ulowa da so ko gi musulmi shi da fa idza ra'a shay'an yakra'uhu adabi sallallahu alaihi wasallam gale ndoro yana wana arafna fi waji yaji li alama ya fuskubo ebo zuyo wa ga amare ye ya na so ejidana ne ji dana nsafiwa ndị kaunawa n'ole za a ibe zuye ndị ga kwata wee ga ma fesu zuye za ndochi bie ga so soci biya salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai katu ya ni na nan gai bojin ya gobe gube ciyo mu gai al'afu annabi hadi fayu zan bai zai je lagun sunan ƙur'anu ji anabi foro ga khudul afwa anabi fayon wa murbil urf wa a'rida anil jahilin anabi fayon wa mawji foro gan betu alkhairi wa mawlaz mawjo ta jahili foro wa na toci ji anabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ce wa musulmi fata bi bojin ne na wa fifa abawa ga yin doro haji wani waje ga wa wa madufiya

rongomi na nabi sallallahu alaihi wasallam waji ujin lo ba zai shiga niwe bana ga ya hadisi yana na Aisha na na Aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam ube din ga yani ga hal ata alayka yau kana ashad min yawm od ga wale fondo chele yani ya fona je sanani ya wayini ya sanani na wale funa go kuyen ko na wale e foyin mun chele yani annabi ga lalle hakika nabi aisha lakallakitu min kaunika malakit wa kana ashad ma minhum yawm al-akaba mitabale yele ani be jemaya oji efo mu ci gbagba ya miya efo mu ci gbagba yami miya Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ga fo mu ci fuska mu bai maya tula irin doro mida da satwa na jiye da mina awume anime ba da milowa zijijina ga lokaci nan besa tuna farafa turasi nufe latti da fiye fa'iza ana bi sahaba nufe ne girgidi ya kan azon latin wani kakata na jiye da mi fa wuce na wa zutu wa zutu lowa zijijina wa ba ko mutita fitina na wule funa bukoyan ohod madina wana fitina ya efwan na ce a ce fa wuce wude satuwa le girgiji ya ti tawo bo an kawuru fa nazartu fa ila fiha mire chilelo ba girgiji mai alle malaika jibrilu ye malaika jibrilu yi min ga inna allaha kad sami'a qawla qaumika lak ma raddu alayk soci yawa wuwe na jama'a yawan shiga gani bai wai na da ni ya yi gaban zane shashe wani yawa zina wa gawai ta ne sokowo sokowo wakad ba sa ilaika malakal jibal soci man malaika nan ke tsofatiji na wai lita murawu gawajin malaika na fatiji da guba na koro bi ma shi tafi in eh, na gabba wa ga sokoji bayina ga ya malaika na ji laye da fatina ga wujji be jama'an na ji e boyi ne na wale be ayin na ne bayi na annabi ga malaika ne laye da fatishi na fe yi wi fa sallama alayya wa fe ji sallama وفيدهم يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال إن زاجي وجي جيب يوهينا سقوه mima malaika mai wani toshin lafiya su fati jinan wakad ba'athani rabbuka ilayka ni bi amrika fama shit so ci tuntun be bawe ga ina gaba wani wajimi foro be yin gami ji ci jamman na in shi ita wuga bawe an usbika alaihim al-akhshabaini wuga bawe gami gan ci gbamu ci ko guba na alawa nyapia wula adie n'otu ga chigwa nwuchikwo ndochi nwuji zajiji alaka yiwa chigwa nwuchikwo guba alajin alaka alata chunga jika kawai ya ci so wayin wuce so ya wo gaya mi ya izini e, Allah akbar amma ki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ugwayen hakuri ube fufuina فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا النبي قال نادي آه، فرطيات شبا ابن أرجو من جفاتا أن يخرج الله من أصلابهم قصقوا لازو تويا من يشفو كراجو من يجاجو من يجاجو من يعبد الله زيجا جاهم وعده بوجي la shirku bi sha ta layin ruwa fatoci kin gana eman caje layin fatoci ba ca hadisin na buhari da muslimi galubin lafazin nan ya biyo ya muslim jama'a musulmi jikatun shi kuna abu wa feji wa zizan da shi tukawa amma hakuri ji a yi manci na jayin na wabada na ya gyabe ya gyaja ga abin gwatun na dagwa a dai kauna wa gazan doro adebo yawa ga zandoro dominika tun ci kone da hadisin nan zai shi beto a nabi muhammadu zuma sallallahu alaihi wasallam mun maka ci ga daji shi na ce daji le ba fai a lobe nan daji ta ci bane ya sahaba mu ci kone fata buke man cari lokacin ci wuga le sayyidina na abubakar na da nasara mu ci da ba sayyidina na ali babu wujin musulmiya sayidina usman babuji musulmiya sayidina umar babuji musulmiya sayidina abubakar gogi mini sahaba wacce ko bunin nan mugayi zai je nasara da bai nan yi wa musulunci na wani dala mu ga rabbi a auzini an ashkura ni'mataka allati an amta alayya wa ala walidai ne dajiya wai ne ni mana wajiya bi gan da bai nemi a musulunci go sahaba wuci kwaji dai a fi wai man caji ne da bayanai muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ana zini mali da mini man kwaye sahaba jin lole ga babu je da bayanai a tun na nabi lo madina na amma ya gida je za wuci kwada musulunci ke ga yawayo jama'a musulunci ka tun wuci kwada bayawa zunjici da allo da waya ajin ya dabe waya a a hakuri to cabe ji zai foro ta ce zai ji yi ci yawa ya nan a daga zandoro lamito a wuga da yawa bana amma wani da bukata yake ya haƙuri musulmi mu ga jiye ma ya zando lamito ne ya zando ce da bai miya ji haƙuri ya guke a nabi nola wala bisa fi alfa sanatin illa kamtina ama e ya ku sun ce ni arata na yi wani ran kifi ya zo lafe jijin ma yi wujewa da bugo ya waga man jan bai gima kanta ya ja kuri a e bayan ina ga yi zawon yi dulona ga jiye ma lokaci yau nasara su kwa bi dago a yau amma kai ka su kula kwa a kuri ji ka hakuri na madabu a gure a sha gure a sha man wuce kwa da lasun na bikin na alhaji babayi ya su ku yi a gawa juganga kasa na tsohon bimbe ya ce na wada na sauga lomin doro sauga lomin doro ke yi na nan wajen hajjar na da ya guji ma doro ma doro doro macacayilo so ku be asken suna bi muhammadu ne musulmi jau sallallahu alaihi wasallam hadisi ya karshe min babu ne ba zai tiya fufana na bai fana ngai hadisi abu hurairah ga be ga ganbe tuji sakwai a ga odu alal mushrikina nabi ba duwa ce mushrikin na jawo ga sunan kya nabi ga da inni lam asla anan wa inna ma bu bu'ithtu rahma so ko tumi to ganbe bulanan ke zawan gija mutum tun nabi lan fe zai gun lo ba al'umma ke ga mun yabu kutiya mun yabu kwara ke zawan gija bojin wangi addini lawa satu ya man da wani amma ga allo bi oya ko e je bi wani tiyo bi na ko e giwo to ko e aibu wa bulana jawa ja to ko ja mutunci patan na je sai fa man kirkiya ne wade wade ga ya a kiwoci waga chani na kiran da gwasoci aga mitu fanima abela mitu fanima mu ci bo abu bogo manyan bukuta e eh, Bukbara ke zawon gija mamma ya ja hakuri mamma ya diya ga tun na waya ga wani zan dole tun bai ga waya a'a a hakuri shi mu da yi niyan wangi wai laga wallahi tallahi ko bai wani ko zuma wabu sai gaskiya na wabe bai yi na gaji tasiri ya luma shi su ko bai latiya suke hadini a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wabe latiya suke sunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bojin na ji baka tun bai na su ko wata idagan bai bojin na ji so ci yi ira gani bai bocin na ji nga ba su koya bello ya goro gani bai bocin ya gobe wuta ci gai a tawado itada itada ganin social barcode bai ga cin bikin da soci fagen da yi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك